ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Burin Hindu kashi na talatin da ɗaya Idan baki duba halin da nake ciki ba, ki duba sa'amna. Na yi wa Anna magana ta ce ba za su baki haƙuri ba, ta ce sai dai in baki haƙuri da kaina. ni kuma kin ƙi ki saurare ni. Girjin shi kamar ana hura mishi wuta a ciki haka yake ji. Ba haka ba ne, inda ta faɗi, baya son abin da yake ji a muryar ta sam. Na ce maka ko, ka sa sawa ta yi, ganin Hamza ya sauka daga kan kujerar da yake, bai damu da farin yarin da yake jikin shi ba, ya saka gwiwoyin shi a ƙasa yana kallanta da idanun shi, da yake nuna alamar zai iya yin kuka a kowane lokaci. Inna lillahi, Hamza menene haka? Dan Allah ka tashi, ka tashi kar wani ya fito. cewar Hindi cikin tashin hankali. Shekara ɗaya da kusa rabi da suka wuce, Hamza a durƙushe a gabanta yana ba ta haƙuri. Abu ne da take mafarki, ido rufe har ma a buɗe. Abu ne da za ta so ɗauka ta ɗora a Instagram don duniya ta ga irin mijin da take aure. Miji ne da zai iya saka gwiwoyin shi a ƙasa ya ba ta haƙuri. Ba kamar mazaje 'yan gargajiya da girman kai ya hana su ko da furta kalmar ba ne, balle kuma har su tsuguna. Yanzu kuwa abin tsoro yake bata. Ko kaɗan bai burge ta ba. saboda ji take yana sa amfani da duk wata hanya ce wajen tarsasa zuciyarta ta koma auren shi. Auren shi da yake fahimta ya gama fita daga ranta gaba ɗaya. Dan Allah ka tashi, ta faɗi, amma kai Hamza yake girgiza mata. Ko me zai ɗauke shi, in dai za ta haƙura zai yi, idan ma cewa ta ya kwanta zai kwanta, ko ma me idan ka ta sake kula Bello. Zuciyar shi ba za ta iya ɗauka ba. Ki ce kin haƙura, ki ce za ki bani wata damar Hindu. ko biki koma yanzu ba a sake ɗaura mu wallahi zan jira ki komai tsawon lokacin da zaki ɗauka har sai kin yarda da na canza abu ne mai wahala a waje na. amma zan jure zan jure komai banda raba ni da ke Hamza yake faɗi yana wani irin fitar da numfashi kamar zai shiɗe mata ni mai laifi ne na yarda don Allah karki min wannan horon karki hora ni ta hanyar raba ni da ke hawaye ne cike a idanuwanta ba za ta jura ganin shi haka ba wannan ba shi bane Hamzan da ta sani ki sake bani dama, ba zan sake wasa da ita ba. Kai take girgiza mishi hawayenta na zubowa. Suna yin kamar sun wanke mishi cikin idanunta ne yana ganin abin da take ji tar a cikinsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya iya furtawa. Kujerar da ya sauka daga kai ya dafa yana miƙewa, ya koma ya zauna saboda nauyin da jikin shi ya mishi. Da gaske zazzaɓi yake yi. Dan iskar yammaci likis da ta kaɗa shi, yanzu har cikin ran shi ya ji ta. Tsika jikin shi na miƙewa. inda da gaske ba za ki koma ba Daga gaske kin daina so na kai ta ɗaga mishi a hankali yanayin yana fitowa daga zuciyarta wasu hawaye da ta yi saurin gogiya suna zubo mata ba ta jin komai a tare da shi sai tsoro sai tsoron koma a auren shi duk yadda alamu suke nuna mata ya canza dan Allah ki ce min ba rasa kike nan ba Hamza ya faɗi da nauyin da zuciyar shi ta yi a muryar shi yana jin kamar an watsa mishi ruwan kankara idan ita soyayya da ta yi mishi za ta iya ɓacewa. shi yanzu yake jin tata yanzu yake jin wani irin santa kamar zai mutu idan ta bar shi kai ya jinjina ok ke ce kaɗai kika daina sona ni ina son ki zai ishe mu zan zauna da ke ko ba kya sona wallahi dan Allah ki zauna da ni tunda ni ina son ki hawayen ta sake sharewa da gefen yatsunta Hamza ta kira murya tana karyewa tana so ya dawo hayyacin shi ya da su. ko da ba haka zuciyar shi take so ba amma kai yake girgiza mata baya so ya yadda ta subuce mishi kenan baya so ta ce mishi ba za ta koma auren shi ba to wa za ta aura hasa so ta da bella kadai na barazana da bugun zuciyar shi mutuwa zai tabbas idan ta auri wani idan ya zauna da sanin tana rayuwa da wani ba shi ba da gaske mutuwa zai yi kishinta ne zai fara kashe shi in har zafin san da yake mata bai kashe shi ba yanzu za ki bani yarana wallahi ba za ki tafar min gidan wani da yara ba Hamza ya faɗi cike da neman rikici. So yake tsorata ta ko za ta haƙura ta dawo mishi. Tunda ya san yadda take son su su hana kamar ranta. Wataƙila ta da hayyacinta. Ta gane koma aurenta shine kawai zaɓin da ya fiye mata. Muryarta a karye, wasu hawa yana sake zubo mata ta ce na sani. Ban ce zan je ko ina da su ba dama. Cikin sabon tashin hankali Hamza yake kallanta. Dan baya jin tana cikin hankalinta. Abin da ya mata ya muni har haka? Da ta kasa yafe mishi? ki aure ni ki kore ni cikin dare to ki rama ko zaki ki haƙura miƙewa ta da ɗan murmushi duk da kukan da take saboda har an fara kiraye kirayen sallah magarba bai kira ta ba da idanuwa yake bin ta har ta ɓace mishi ta fala mama ta bi sai da ta taka har cikin falon sannan ta suka zaɓi ƙin ɗaukar ta da a tsakiyar kicin ɗin ta zauna ta saki wani irin gunjin kuka da ya fito tun daga ruhinta ba ma ta san mama tana ciki ba sai da ta ji ta kama ta a jikin mama ta kwanta tana kuka kamar ranta zai fita. Hindi me ya faru? Mama take tambaya cikin tashi hankali. Da kyar hindi ta iya ɗago kanta tana saka hannayenta ta goge fuskarta. Da kyar take jan numfashi. Na san zan bashi yaran shi. Na sani mama. Ta ranar da na san ba zan koma gidan shi ba na sani. Amma zuciyata ciwo take. Zuciyata kamar za ta fashe mama. Yadda ta ƙarasa idanunta cike tab da hawaye. O Allah na, mama ta furta. tausayin yadda na cika mata zuciya tana tausaya masa su duka da kin yi haƙuri kin koma ɗakin ki hindu ko don yaranki da kin yi haƙuri kallon mama take da bayyanannen tsoro hawayenta na zuba da yadda za ta so yi musu bayanin emotional abuse ɗin da ta jure a gidan Hamza ba za su gane ba. Hauka ne kawai ba ta yi ba. Da ƙasar waje suke, ta tabbata da za ta ɗauki wasu shekaru tana ganin likitan kwakwalwa, saboda abin da ta haɗiya a gidan Hamza. Ko ba ta samu miji ba sai Hamza, za ta haƙura ta ƙara shi rayuwarta a haka. Mama ba zan iya ba, wallahi ba shi yaran nan bai kai tunanin zama da shi firgici ba. Kai kawai mama ta jinjina mata, domin ita uwa ce, ta fahimci indo. Abin da zai sa uwa ta haƙura da rayuwa da yaranta ba ɗan kaɗan ba ne. Ba komai da ya faru a zamansu da Hamza ta faɗa musu ba, iya abin da suka sani ne, sai wanda suka fahimta daga yadda ta dage ba za ta koma gidan shi ba. Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairinku. ku. Allah ya miki canji kin ji ko? ki yi haƙuri, ki yi haƙuri. Mama take faɗi tana kama hannun yadin ta miƙar da ita, ta maida ta kan kujera, da kanta ta ɗebo ruwa ta bata ta sha, sannan ta miƙe. Ki bari ki natsu, kin ga antinki ko bata nuna miki ba za ki sata a cikin damuwa. Inda ta jinjina kai, sallah zan yi mama, ta furta tana wucewa ban ɗakin da yake cikin fala. Gara ta yi sallah magarba ko addu'a ta yi, wataƙila ta samu sauƙin abin da take je In ta ma yi karatun Ƙur'ani zuciyarta za ta yi sanyi. a daddafa ya samu ya sallama garba ya san Allah ne kawai kai shi su lafiya a karo na farko a rayuwar shi ya ji yana buƙatar Anna fiye da kowane lokaci saboda ciwon da zuciyar shi take yi yana shiga gida bai same ta a falo ba ɗakin ta ya wuce tana zaune akan da duma inda ta yi sallama garba yadda ya shigo babu ko sallama ya mata tsaye a kai ya sa ta faɗin lafiya me ya faru kai hamza ya girgiza kirjin shi kamar zai buɗe gida biyu zuciyar shi ta faɗo Kai mun magana mana. Hana ta faɗi. Dan wuyan tare ya fara gajiya da ɗaga shi da tai tana kallon fuskar Hamzan da yake tsaye har lokacin. Tsugunna waye. Kirji na ciwo yake an. Zuciyata na ciwo. Ana mutuwa zan yi. Ya ƙarasa magana yana wani irin sauke numfashi. Cikin tashin hankali Anna take kallon shi. Wai me yake faruwa? Ya kai wasu daƙiƙa yana kokawa da numfashinsa kafin da kirai ifir ta ba za ta dawo ba. Anna aure za ta yi. wani za ta aura wai ya ƙarasa magana yana jin hawa ya cike taba idanuwan shi sauƙi yake nema da bai san ta inda zai fara samun shi ba cike da tausayin ɗana ta anna ta ce ka yi haƙuri hamza haka ta ku ƙaddarar ta zo dan ɗaga mata kafaɗoye a karo na farko yana kasa fahimtar ƙaddara na yi laifi na sani anna me yasa ba za ta yafe mun ba me san cewa wasu su hana idan suka nemi dalilin da yasa na tare da mamansu wani irin kallo ana take mishi da yake ƙara karya mishi da zuciya Bata san me za ta ce mishi ba ba ta da abin da za ta faɗa mishi ya samu sauƙin koma me yake ji ka yi haƙuri kai ya girgiza ma Anna wasu irin hawaye masu zafin gaske na zubar mishi kallon shi dai take yi ga dara shi na ɗawainiya da ita yau ɗanta ne da ko a lokacin ƙuruciyar shi sai kayi da gaske za ka ga hawaye a idanun shi shi ne zaune a gabanta yake kuka da idanuwan shi saboda mace ita kam da Hindu za ta saurare ta yau da ta je da kanta ta roƙe ta ta yi hakuri, ta dawo su ƙarasa rayuwarsu tare. Duda ta san afa ba zai bari ba. Ta gwada mishi magana ya ce ba za su shiga ba, su ƙyale yarinya, da ita kaɗai ta san abin da ta haɗiya a zama da shi. Sosai ya zauna akan kafet ɗin yana ɗora kanshi akan kafafun Anna. Kuka yake yau kamar ƙaramin yaro. Ya fi minti sha biyar kafin ya ɗago da idanun shi da suka ne suka yi ja. Ya ce, Yara na zan karɓa. Ta jinjina mishi kai. ita ma ba za ta bari jikokinta su zauna a wani gidan ba sai dai idan hindin bata tashi yin wani auren ba amma in dai aure za ta yi za su karɓe su a dinga kai mata su tana gani don da dai zira'a ta haɗa zumunci ba zai yanke ba miƙewa hamza yana shiga ban ɗaki ya buɗe famfo ya tara ruwa a tafukan hannayen shi ya wanke fuskar shi da su dago kai yana kallon fuskar shi ta cikin madubin ban ɗakin a karo na biyu da ya zubar da hawayen shi akan hindu yau kam ya haƙura idan nan kadara ta kawo mu shi kenan hindu na haƙura wataƙila ƙarshen ƙadarar mu ya haɗa da yadda soyayya za ta yi ajali na ya yi magana a zuciyar shi yana fitowa ganin ko sallama bai mata ba shirin ficewa daga ɗakin ya sa na faɗin ina kuma za ka je ba za ka tsaya ka ci abincin dare ba ko juya bai ba ya girgiza mata kai yana ficewa kallon shi ta yi a ranta tana yi mishi addu'ar tsari har ya ƙarasa gida lafiya Dan ta ga shi da nutsuwar kirki a tare da shi. Yana fita daga gidan ya shiga mota, ya nufi gidan Fodiyo. Ya shiga cikin sallama, ba wai gida ne ba zai wuce ba, kawai baya son zama shi kaɗai ne a irin wannan yanayin da zuciyar shi take ciki. Temptation ɗin ya sha wani abu zai dame shi. Shekara ɗaya da barin shi, ba zai warware abin da ya sha matuƙar wahala da bari ba, saboda ɓacin ran kwana ɗaya. Yana kallon yadda Fodiyo yake fama, da taimakon asibiti da komai sai ya kwanaki baya bacci da daddare. Sai dai da rana ya ɗan samu ko na awa biyu ne. Sana kallon shi kullum yana kokawa da depression ɗin da yake zuwa tattare da insomnia. Amma bai karaya ba. Shiriyar da ta zo mashi mai ƙarfi ce, kuma sosai yake ƙara Hamza ƙwarin gwiwa. Yanzu ma shi kaɗai ya samu yana zaune yana ta danna danna a waya. Ga TV a kunne. Da raba idanuwan shi da wayar fodiyo ya suna gaisa da Hamza da ya samu kujera ya zauna. Ba za ta dawo ba. Ya furta a hankali. Yana saka fodiyo ajiye wayar shi haɗi da kallon shi. Da gaske? kai Hamza ya jinjina mishi. Sosai ƙirjin shi yake zafi. Fodiyo na haƙura, kawai ina tunanin abin da zan ce wasu amna ne. Numfashi Fodiyo ya sauke, magana ba ta yi mishi daɗi ba, sai dai ba kowane shafi da ƙadara ta buɗe maka bane yake maka daɗin fuskanta. Dole wasu lokutan yadda shafin zai ƙare, idan ka nutsu, sai ka gane shi ne mafi alkhairin abin da kai ɗin ka so da farko. Ka faɗa masa gaskiya idan sun tambaya. Kallon Shamsa yake cike da rashin fahimta. ka faɗa musu ƙaddarar da ta haɗa ka da mamansu. Ita ce ta sake sa zaman naku bai yi nisa ba. Ka tabbata baka ba su dalilin yin dana sanin fitowa daga jikinka ba. Za su fahimta. Kai Hamza ya jinjina mishi. Wataƙila soyayyar Hindu ba za ta yi ajalin shi ba. Wataƙila ya samu ƙarfin zuciyar jurewa ƙaddararsu. Allah ka bani aran rayuwa mai tsayi da albarka tare da yarana. Allah ka fi ni sanin dalilin raba ni da mamansu. Allah ka bani juriya. Hamza ya faɗi a zuciyar shi yana limshe idanuwan shi. yana karɓan ciwon da zuciyar shi take yi don ba zai iya guje mishi ba idan jinya zai kwanta gara ya fara tun da wuri ko zai samu ya warke amma tunanin hindi da wani ko da ba bella ba ne zuciyar shi na tafasa ƙaton kai gare shi ya furta ba tare da ya buɗe idanun shi ba waye da katon ka, fodiyo ya bukata cikin rashin fahimta yana saka hamza buɗe idanuwan shi wallahi fodiyo idan ka ganshi kamar mai tallan doya shine hindi take ce min za ta aure shi wata irin dariya fodiyo ya kwashe da ita duk da hamzan ya bashi tausayi kishi ne yake damunka ba wani abu ba cewar fodiyo hamza ya girgiza mishi kai allah mummuna ne ko ba kuma idan na tuna na fi shi kyau zai dinga min daɗi dariya fodiyo kawai yake surutan hamza ko da gaskiya tattare suke da zafin kishi idan haka zai sama mishi sauki fodiyo ɗin zai biye mishi Haran shi dai addu'a zaɓin alkhairi kawai yake wa hamza Doya da suka so su ga zaman Hamza da Hindi ya gyaru, sun haɗa da addu'a alkhairi. Hasadaka ya yi, sosai suke masa addu'a shi da su Abdulhafiz. Yana kuma da yaƙinin yadda zaman nasu ya shi ne alkhairi. Tunda suna numfashi, yanzu ƙaddara ta fara buɗe musu shafuka mabambanta. Wai ba ku gama shirya ba ne har yanzu? Hamza ya faɗi yana ɗaura amna takalminta. Sadiya ta fito daga cikin ɗakin da Suhana ta turo bakinta tana gab da fashewa da kuka, ko zub ɗin rigarta ba a zage ba. Ni ban gane me take cewa ba. Na yi maganar duniya nan ta yi shiru ta kyale ni. Sadiya ta faɗa cike da neman taimakon Hamza. Wani lokacin har tunani take, anya ba bata wuce shekara shida ba? Saboda yanayin ɗabi'un yarinya ya wuce na shekarunta. Tana sanar da ba komai Sadiya take ganewa da fulatanci ba. Shekara ɗaya kenan da yaran suka da hannunta. Shekara ta uku kuma kenan da aurensu da Hamza. Ta san ba Hamza kaɗai ba, hatta annashi shi. sun bata ne su gwada hankalinta kafin su bata riƙon yaran. Yanzu ma rabin rayuwarsu da kwata a wajen annan suke. Yau weekend ɗin ƙarshen wata, sabon shi ne ya sauke su a wajen yin da duk ƙarshen wata, a can suke mata hutun ƙarshen mako. Kina so in zane jikinki ko su hana? Me kike so kuma? Bakin da ake cewa irin nashi ne, sai dai shi kam ya san baya turo shi haka kullum. Ni farar riga nake so, kalan na amna. Kai ya girgiza, su kaɗai yake da har yanzu sadiya tun barin da ta yi har yanzu shiru allah bai kama su wani rabon ba amma baya hana shi zane su akwai ƙananan rashin kirkin da ba zai ɗauka ba ko sadiya yana mata faɗan yadda take sangarta su ya san yanzu ma faɗan shi take tsoro shi yasa bata sake wasu hana rigar ba zama da su ya sa tana jin fulatanci sosai sosai kawai rawa ne ba ta iya yi har yanzu ki ɗauko takalminki idan na sake magana babu inda za ki je yana kallon hawayen da take sanda ta wuce ta koma sama. Numfashi Sadiya ta sauke. Ke ma baki shirya ba ko? So kike kai na yi ciwo? Dariya ta tana bin bayan su hana. Amna ce kawai ba ta saka shi surutu. Ita magana ta ma sai kai da gaske zaka ji. Sun fi faɗa akan yi mata magana tana ji ta shiru ta kyale shi fiye da ta yi laifi. Ƙarya yake idan ya ce rayuwa ta kawo shi wannan matakin cikin sauƙi. Ya wahala, ya yi jinyar rashin Hindu, kamar ba zai rai ba. sai da ya ɗauki shekaru biyu ko mace baya ɗaga idanu ya kalla a sujjada anna ta dinga mishi addu'a kafin ya fara sauraron magana auren da take mishi ranar da ta ce je wajen sadiya yar ƙawarta bai musa ba ya yi mamaki bayan ya je kofar gidan ya ga ita ce ta fito sad ya kira da sunan da ya santa da shi sun haɗa a manhajar bbm tun lokacin blackberry ita ce mace ta farko da ya sani da take da group a farkon whatsapp cike tab da mutane duk ire-iren hamza ita kaɗai admin a cikinsu ya taya sa tun a lokacin, sai ya kula da duba ɗalata a sikirin ta tsaya. Sosai ya karanci tsoronta da ya mata tayin haɗuwa da shi. Sosai ya karanci tsoronta da ya mata tayin haɗuwa da shi. Shi kanshi ya girgiza da ya ga hotonta. Yarinya ce ƙarama a lokacin. Da ya matsa mata da tambaya, ta faɗa mishi waye ta yi a lokacin. Faɗa ya mata kamar ƙanwashi. Ba sa bin ƙananan yara. Ba sa bin yaran da ba su yi hankalin sanin abin da zukatansa za su yi musu ba tuntuni. Ta yi blokin ɗin shi ne, bai kuma ƙara bi ta kanta ba. Dariya ya kwashe da ita bayan ta fito, ba don yana cikin nishaɗi ba, ya san ƙarya yake yi wa ayar Allah wayo. Da rana ɗaya ya waye gari ya ce ya tuba ya daina bin yaran mutane, baya nufin kuskuren shi ba zai biyo shi ba. Ya san duk suje da shi. Yana ƙara sauran addu'a shi da nemo yaran shi kariya, da neman canjin ƙaddarar laifukan shi ta tsaya iya shi. Idan hakan na nufin auren macen da take da tarihi irin nashi, zai haƙura. sosai ya ga ƙoƙarin fodiyo na auren mansi da ya ashe shi ma bai wuce wannan ɗin ba kan gwiwoyinta sadiya ta tsuguna tana roƙon da ya rufa mata asiri ya ce ba ta yi mishi ba amma kar ya faɗi dalili ki tashi kawai mu duka ba za mu guje wa laifukanmu ba ni zan aure ki idan ma ban aure ki ba wata dai zan aura ya yi magana a gaji kuma a yau inda yake zai gode wa Allah da zaɓin da ya yi a dan rana sadiya na ƙoƙarin ganin ta faranta mishi tana ƙoƙarin cike gurbin abin da bata bashi a daranta na farko tare da shi ba, wajen guje ma ɓacin ran shi. Da ya daina bin mata, ya daina shan wani abu. Sauran halayen shi suna nan. Ya kula babu inda zuciyar shi da saurin fushi ya tafi. Kawai Sadiya ta iya haƙuri da shi. Tana ƙoƙarin tausa sanata harshen, idan nashi yana tashi. Da yawan lokuta ya san inda ta biye mishi, da ya ɗaga mata hannu. Da ya dake ta, duk da alƙawarin da ya wa kanshi. Amma bata biye mishi ba. tana da haƙurin da Hindu ba ta da shi ta wannan fannin. Zai yi ƙarya idan ya ce yana jin ta har ƙasan zuciyar shi, kamar yadda ya je Hindu bayan ya rasa ta. Amma Sadiya ce abokiyar rayuwar shi yanzu, baya da na sanin ta ko na minti ɗaya. A aljanna ma yana so ya fara ganin ta a jerin matan da zai samu. Shi yasa yake ƙoƙarin riƙe hannunta su nufi hanyar a duniyarsu ta wajen ƙoƙarin kyautata zamansu da ibadarsu. Mun gama. Ta furta tana riƙe hannunsa hana da sai a lokacin ya kula sun fito. tare suka fita suna nufar mota. Har ƙofar gidan Hindu da yake na hanyar gasa ya ƙarasa yana tsaya a bakin ƙofa. Sadiya ta fito da kanta tana buɗe su su hana bayan motar. Ita ma tsaye tai sai da ta ga sun ƙwanƙwasa an buɗe musu gidan. Ko da wasa bai juya kanshi da nufin kallon ƙofar gidan ko zai ga Hindu ba. Ta riga ta zama wani bangare da ya bari can wani waje mai nisa. Ba kowa ba ce ita yanzu a wajen shi, sai umman su hana. Sai da Sadiya ta dawo motar ta rufe tukunna ya ja su, Gidan Abdulhafiz za su je da matashi shi ta yahuwa ta biyu, zai sauke Sadiya wajen suna. Tunda ta tashi da safe take duba agogo don aiki yarin caɓe mata yau. Ga Bello ba shayi yake sha da safe ba, dole sai ta dafa mishi wani abu. Shefane ne ta markaɗa ta sa a firij, wutar unguwar ta lalace. Gashi ƙaramin janareto ne da ita, shi kuma ba ɗauka firij ɗin yake yi ba. Da kyar ta lallaɓa shi ya ci indomi da ƙwai, yana ta mata mita ba zai riƙe mashi ciki ba. kai da abincin nan yana nuna a jikinka da yanzu ƙofofin gidan nan sun maka kaɗan. Dariya yi, ni har wani abinci nake ci? Kai ta girgiza mishi tana faɗin baka ci kam. Tare suka wuce da Yusuf, yaron ta ɗaya da ta haifa tare da Bello, da yake yana da gidan ruwa bayan aikin da yake, kuma za ta ce suna samun rufin asiri ba ɗan kaɗan ba da gidan ruwan. Da Bello irin mazan da suka dogara da albashinsu ne da sun sha wahala, amma suna zaune cikin rufin asiri a shekara huɗu da aurensu. yanzu har 'yan mota yana da ita, duk da bata kai ta yin da tsada ba. Ko da tata ta fara bata matsala, 'yan kuɗinta da ta tara ta cika ta ɗauki wata tana lallaba kayanta. Tun da Bello ba shi da sa ido, bai damu da albashin da take ɗauka ba. Da yake ta samu aikin lecturing a poli, tana ɗaukar 'yan aji ɗaya. Tana jin daɗin aikin matuƙa, tunda babu takura sosai. Ba za ta ce tana da matsala ta kishiya ba, sai ta yi wata shida bata saka ta a ido ba, in dai ba wani dalili ba. Gidansu daban, unguwannin ma da suke haka don ita tana kabala hindu kuwa tana da gasa yusuf ne ma yakan yi har sati biyu a can gidan hakan ne yake ƙara tabbatar mata da cewar matar bello wato amina ba ta da matsala ko kaɗan da tana nuna yusuf ɗin wani abu ko a fuska ba zai dinga nacin zuwa gidan ba sam alkhairi ta roƙa sai allah ya jeho mata bello a cikin rayuwarta ƙarya take idan ta ce ba shi da matsala amma wannan abu ne da yake a cikin kowane rayuwa aure ya ita ma ta san ko rashin haƙurinta da saurin ɗaga harshe aka bar ta ba kowane namiji ba ne zai iya ɗauka amma da yake akwai kyakkyawar fahimta a tsakaninsu da bello kuma aure suka yi don su zauna auren suka yi don zallar ibada da take ciki hankalinsa a kwance yake har abincin rana ta samu ta kammala duk da ba girkinta ba ne ta san dai zai dawo duba ta kamar yadda yakan yi ko da ba girkin wata a cikinsu ba ne amma saboda ta samu wadataccen lokacin zama da su su hana ta san hamza ma ya mata halacci da yake kawo mata su duk ƙarshen watan duniya idan ba su yi tafiya ba. Ko Anna takan kira ta wani lokacin su gaisa. Ana zumunci sama-sama da take da tabbacin saboda yara ne. Tana jin an kwankwasa ta san su ne. Ta je ta buɗe. Ba wani babban gida ba ne, dan flat ne mai ɗakuna uku. Kicin sai ɗan ƙaramin sto. Ita a gidan haya ma ta fara zama da Bella kafin a hankali ya gina wannan ɗin da suke ciki yanzu. Ko shekara ma ba su haɗa ba. Sosai take zaune da yaran a falo suna hira Amina na kwance a jikinta tun da surutu ba damun ta yi ba. Dariya take cike da nishaɗi. A haka Bello ya shigo ya same su. Ai tunda nake jin dariya ki na san ke da su sahana ne. Da gudu sahana ta karasa inda Bello yake. Abban Yusuf ta kira kamar yadda take ce mishi. Gara Amna tana cewa abban kawai. inda ta yi ta yi da Suhana, amma abban Yusuf ya ki barin bakinta. Har ta kyale ta, tunda ta ga Bello bai damu ba. Yarinya kamar tana taya babanta kishin Bello. su hana ya kike? Amsa shi ta da yaren fulatanci tana ɗora da ina Yusuf. Tana kallon fuskar shi. Yana ɗaya gidansu. Bello ya faɗi yana ƙarasa inda inda take zaune zauna a gefenta. Gaskiya yau akwai rana. Kin ji da na tunkaro ta? Dariya ta Sai da na ce ka ɗauki motata da za ka fita ai. Rausa yadda kai Na ɗauka zai gyara min tawa ne kafin na je wallahi, da na ga ina ta kiran shi bai ɗaga ba. Kai kawai ta girgiza, gaddama shi ba ta sallah ko da ba a gyara din ba in dai bai ya ɗauka ba ta san ba zai ɗauka ba shi yasa ba akan komai bakinta yake surutu ba me yake waye zan duba ki ne dama bari in wuce ki je ki ɗauko Yusuf daga Islamiyya anjima. zan kawo shi kin san ba zai zauna ba idan ya ji su Suhana sun zo kai ta jinjina mishi tana zame amna daga jikinta ta miƙe har bakin kofa ta raka shi gidan har ya fara min shiru ta faɗi tana murmushi ka ji neman magana ko Ke daga yaran nan kina magana kamar zaki kewata? Dariya tai kawai, tana mishi sallama ya fice, ta mai da gidan ta rufe. Kalma ɗaya take da ita idan aka tambaye ta me ta samu a gidan Bello da Yusuf. Idan mutane suna tunanin ta yi kuskuren kin koma a auren Hamza saboda a komai yafi Bello. Shi ne kwanciyar hankali. Abin da bata sani ba a zaman aure, sai da ta auri Bello. Hankalinta a kwance yake. Suna cikin rufin asiri, ci da sha, sutura ta mutunci bata fi ƙarfinsu ba. wauta ta da take tunanin samun mijin novel soyayyar mazajen ciki da wadda take tafiya a rayuwar yau da kullum suna da bambanci mai nisan gaske tana ganin ta a tare da irin kulawa da Bello yake bata a lokuta da dama za ta buɗe baki ta ce wani abu na mata ciwo ko da farcen ya tsanta ne saboda hankalin shi baya kwanciya sai ya ji ta samu sauki soyayya shi na cikin yadda yake zuwa gidansu duk juma'a duniya ya gaishe da iyayenta har ma ya musu alkhairi Doda ba shi da wadata tsohon mijinta da mutane suke tunani. Tana ganin yadda yake son ta a aikace ba tare da ya furta ba. Tana kuma ganin bambancin kula da ta samu da da wadda ta samu yanzu. Ko kaɗan ba ta tsoron sauran shafukan da ƙadara za ta buɗe mata. Mai kyau ko aka san haka. Tare da Bello riƙe da hannunta tana da yaƙinin wuce komai. Mijinta zai taya ta raba ranaku marasa daɗi kamar yadda yake raba na farin cikinta da ita. Ba ta da bakin furta komai sai alhamdulillah. kalmar ƙarshe da ta furta, kalmar kuma da zan yi amfani da ita wajen rufe wannan tafiyar da Allah ya kawo ta. Alhamdulillah, duka-duka da haka labarin burin Hindi ya kawo ƙarshe. Lallai, ba kowane buri ne yake zama alkhairi ba, ba kuma kowane buri ne yake cika daidai ba. Da fatan za mu ɗau darasan da ke cikin wannan labari. To jinjina gare ki Lubuna Sufiyan, a kullum kina kawo mana labarai waɗanda suke tattare da tarin ilimi da sirrin zamantakewar rayuwa. Allah dai ya ƙara hasken makaranta, Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. Sai mun haɗu da ku a labarinmu na gaba kamar da yadda muka saba. Taku har kullum abokiyar hira.